Matakin da ya biyo bayan wani shiri na musamman da hukumomi biyun suke gudanarwa akan 'yan canjin kuɗi wadda aka fi sani da black market. So today we decided to start something that will be an ongoing thing throughout the country. Yau ne muka so mu wannan atisayin wadda za mu yi a duk faɗin ƙasar Ghana. Shugaban canjin kuɗi a bankin ƙasar Ghana a jiwa Kunedu Toto ta bayyana cewa matakin da ya sa aka gudanar da atisayin shine yadda Ghana take kokawa da yadda darajar sidi take ci gaba da faduwa wani bangare na dabaru da bankin Ghana take yi domin tsabtace kasuwan saye da sayarwar kudaden waje. Shugaban ta ce za a kara wayar da kan jama'a ta kafofin wasa labarai domin ilmantar da su yadda za su bi dokoki da ka'idodin canjin kuɗi domin su kiyaye kansu daga black market. Na kai ziyara ɗaya daga cikin kasuwar 'yan canjin kuɗi na tare da shaguna a kulle. Mutum ɗaya dai da bai yadda an bayyanar da sunansa ba ya nuna rashin jin daɗinsa akan kame da aka yi wa abokan aikinsa. wanda suke ce kuma sun kama yan black market sun kama yan black market ne yan black market kudi nan wasu ke da shi da su su bari economic in Ghana ba ta black market duka ba wanda da iya a ce kamar shi ke ba ta economic in Ghana ko shi ke bar kudin ke zuwa bisa sun nan no ke bar kudin ke zuwa bisa sun nan no suna da in kamar mai shi zai sake dollar yi wa bank kana su ba mai shi seat ya understand da his call wani black market a ba su rate mai kyau yasu ma su ba mai shi kasa ya suna shi ma bank of Ghana nan no suna wannan dealing na ki understand su government ya fiye deal da su sannan in government ya deal da su ya sassake ma wasu aikin su ya kawo sababbi ya sa wurin nan sannan ka kawo dola ka sa dola cikin Ghana wa je black market Malam Imran Ashir da ke ne masanin tattalin arziki a Ghana ya ce ba zai yiwu a ce bankin Ghana ba ta san da zaman ana canjin kuɗi ta haramtacciyar hanya a nan ƙasar Ghana ba akwai dalili da yasa muke da black market da ke gani ga su Bank of Ghana suke da hurumin yin wannan ababa daga cikin shine controlling pricing dollar ina hannun Bank of Ghana saboda shi in wurin sayin eh, hard currency muna nufi dollar euro da wasu abu eh, wurin sen shi su bank of ghana suke ba da yadda ya kamata a sen shi suna da wannan karfi saboda su yi ya su control pricing dollar na to a kaddara keke aka baki abu ke rika ki control pricing dollar sai wani kuma na da wani hanya daban da ke yake samun dollar kuma bayan ke hanyar da aka sanya zaga kaman efforts na da ke ringa sawa yau da kullum domin ke ki maintain pricing dollar na zai fadi saboda saboda wasu kuma wani hanya kuma kuma bayan hanya da aka sanya wanda aka sa nun bank of ghana saboda yan black market wani na fito da dola daga misali togo ko nigeria ko wani da wani wuri daban ya shigo da shi cikin kasa lokacin nan karfin nan da muka ba bank of ghana na controlling dola na in ta sa 5 cd misali wani ya fito wani wuri da dolan shi zai sa price shi lower than that ko higher than that ba ba bin da zai bank of ghana tana son ta ta yi kokari ta control inda dollars nan ke fito kuma yadda doka ya sanya bankin ghana ya gargadi gargaɗi jama'a da su daina shiga harkar kasuwancin canjin kuɗi ba tare da lasisi ba saboda babban laifi ne a gaban doka kuma ana sa ran za a gurfanar da waɗanda aka cafke a kasuwar canjin kuɗi daban-daban a nan birnin Accra a gaban kotu. Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka Accra Ghana.